Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Laraba goma ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To zara hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce mutanen da suka mutu a kazamin fadar da ake aka kwashe kusan wata guda ana yi a Sudan ya hau haura 600. Kana ma'aikatar makamashin nukiliyar Ukraine ta yi gargaɗi cewa a yau Laraba rasha tana shirin kwashe ma'aikata sama da dubu uku daga garin da ke hidimar tashar makamashin nukuliya ta saprosia sannan shugabannin kasashe guda tara na kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya sun yi kira da kawo karshen tashin hankula da ake yi a myanmar a rana ta farko a taron kwanaki biyu a kasar indonesia a yau laraba kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaɓe a birnin tarayya Abuja ta yi watsi da karar jam'iyyar APP ta shigar bayan da jam'iyyar ta miƙa buƙatar hakan a yayin zamanta na yau Laraba. sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar a karo na biyu a ƙasa da mako guda hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta kama wasu mutane ɗauke da tan kusan ɗaya na tabar wiwi a lokacin da suke ƙoƙarin tsallaka kogin kwara kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu el hikaya ke gabatarwa. sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kukan aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce mutanen da suka mutu a kazamin fadar da aka kwashe kusan wata guda ana yi a Sudan ya haura 600. hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya talata cewa sama da wasu mutane dubu biyar ne suka jikata sakamakon rikicin tsakanin sojojin sudan da janar abdul al-burhan ke jagoranta da kuma rundunar tsaro ta rsf da janar muhammad hamdan da galo yake shugabantanta. manyan janarorin sojan guda biyu aminan juna ne a baya da suka shirya juyin mulki a watan oktoban shekarar 2021 da ya rusa duk nasarori da aka samu wurin sauya shugabanci zuwa ga mulkin farar hula biyu bayan hambarar da daɗin shugaban kasar umar albashir a shekarar 2019 tankiya na karuwa tsakanin janarorin guda biyu ne bisa wata rashin fahimta tsakanin su akan yadda za a haɗe rundunar rsf a cikin sojin kasar da kuma wanda zai jagoranci haɗewar sake fasalin sojan kasar yana cikin shirye-shiryen mai da ƙasar ga farin wato mulki farin hula da kuma kawo ƙarshen rikicin siyasa da juyin juya hali na shekarar 2021 ya haddasa yarjejeniyoyin tsagaita wuta da aka kulla sun gaza kawo ƙarshen rikicin ko kuma rage yawan tashin hankalin ma'aikatar makamashin nukuliyar mallaka na gwamnatin ukraine ta yi gargadi a yau laraba cewa rasha tana shirin kwashe ma'aikata sama da dubu uku daga garin da ke hidimar tashar makamashin nukuliya ta saprozia hukumar nukuliyar ta ukraine ta kafe a shafin telegram cewa yanzu akwai wata babbar matsala ta rashin ƙwararrun ma'aikata a masana'antar wadda ita ce tashar makamashin nukuliya mafi girma a turai ƙasar rasha dai ta mamaye wurin ne tun shekarar fara wato kai farmaki wanda ta yi a ƙasar ukraine enogota ya ce sabon wato koren ma'aikata da ukraine da za a yi a ukraine wanda suke zaune a garin na ehoda zai kara ta'azzara batun da daman can yake bukatar ainihin matakin gaggawa na taimaka ma wurin da kuma rashin ma'aikata masu yawa ta yadda za a kare aiki da ake gudanarwa a tashar saprosia An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu fara da rahoton mu na farko. A zamanta na kwana uku tun bayan fara sauraron shari'ar share fage a kararrakin da aka shigar na kalubalantar nasarar ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki a zaben da aka gudanar a watan Fabrairun da ta gabata. Kotun sauraron kararraki ta yi watsi da karar jam'iyyar Action People's Party wato APP wanda ta shigar bayan da jam'iyyar ta miƙa buƙatar hakan a yayin zamanta na yau laraba kuma a wani ɓangaren ta ɗage ƙarar jam'iyyar lebo zuwa ranar goma sha bakwai ga watan mayun nan daga abuja ga wakiliyar murya amurka halima abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani yin watsi da karar na jam'iyyar app da kotun sauraron kararrakin zaben karkashin jagorancin mai shari'a haruna simon tsammani na zuwa ne biyu bayan mika bukatar hakan da lauyan jam'iyyar ya yi a gaban kotu kuma wannan shine na biyu da aka yi bayan fara sauraron kararrakin kalubalantar ayyana bola ahmad tinubu a matsayin zababben shugaban najeriya wanda zai gaji shugaba muhammadu buhari a ranar ashirin da tara ga watan mayun da muke ciki a yayin zaman kotun na yau laraba bayan sauraron jam'iyyar da ta shigar da kara ta bakin lauyanta da saura tawagar lauyoyi masu kare hukumar INEC jam'iyyar APC da ɗan takararta Bola Ahmad Tinubu shine lauyan jam'iyyar APP barista Obed O Abo ya bayyana matsayin jam'iyyar da yake karewa na janye karar da ta shigar a gaban kotu. Barista Obed O Abo ya bayyana cewa. Well, the grounds is nothing more than instruction from my client. I filed the petition. I also have another brief to withdraw the petition. Ya janye karar da ke gaban kotu ne a bisa umarnin jam'iyyar da yake karewa da ta shigar da karar tun farko yana mai cewa shi ashe yake tsaf ya yi aikinsa amma dole ne ya bi umarnin waɗanda suka ba shi aiki kuma daga bisani mai shari'a tsammani ya zartar da hukuncin yin watsi da karar. Ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare zababben shugaban Najeriya Bola ahmad Tinubu a gaban kotun Dr. Hassan mai makamin SAN ya yi bayani akan yadda kotu ta kai ga wannan mataki na yau. To a kan gaskiya jiya da yamma muka samu takarda daga ainihin lawan su wannan fati APP akan cewa karar da suka shigar na kalubalantar zaɓe zaben da aka yi wa shi shugaban kasa wanda za a rantsa da shi Allah yadda su za su janye to yau da safe sun gabatar da wannan kasida a gaban kotun kuma an saurari magana an janye daga kotu abin mamaki ranar litinin da muka zo nan har magana yake yi da surutu yake cewa suna da shaidu sosai za su gabatar yadda aka ce an barna aka yi sama da faɗi da wannan zaben amma abin mamaki yau ya zuwa janye to haka dama harkan siyasa take da kuma harkan shari'a domin mutum ya zauna ya yi nazari ya ga bai kamata ma ya kara tun farko ba to ina ji sun yi nazari da kuma ɗan takarar suka ga cewa bai kamata su ka bar wannan karin ba kuma sun janye kuma ba wai ko wani abu ne aka yi a su ne don kansu sun ce domin doka mata hana akan cewa a haɗa kai wanda zai janye janye don son kansa ba tare da an ci da sashi ko kuma an ci an masa wani babu to shari'u guda biyar aka yi kara kai an janye ɗaya jiya yau kuma an janye ɗaya to ya rage guda uku kenan su kuma saura guda uku su ne yanzu za a ji ɗaya da ranar nan kuma biyu gobe za a saurari su to muna fatan su ma wayan su da suka ga bai dace ma su yi karan ba saboda duk yawanci abin da suke kalubalantar zaben abubuwa ne su kansu suka sani cewa an yi su bisa ga ka'ida na shari'a amma damansu ne yancin su ne su ka kara kotu to muna farin ciki da su kan su sun zaɓi fannin shari'a don a samu zaman lafiya da lumana a ƙasa matakin kotun dai na nufin cewa kararrakin da ke gabanta a yanzu sun koma uku daga biyar bayan janye kararraki biyu da jam'iyyun aa da app suka yi kamar yadda ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kara tunubu a kotu barista gani rotimi a roddo ya yi bayani yana ne cewa we are elated by the fact that the issues are beginning to narrow down that is the essence of this very process matakin da waɗanda suka shigar da ƙara suka ɗauka ya kawo sauki a aikin ci gaba da sauraron kararrakin inda ya ce akwai yiwuwar gamsassun bayanai da suka aka yi wa jam'iyyar epp ko kuma kishin ƙasa ya sanadiyar janye karar da ta yi a gaban kotun a wani bangare kuma biyu bayan koma cikin kotu karfe biyu agogon najeriya kotun ta kuma ɗage sauraron karar jam'iyyar leba zuwa ranar sha bakwai ga watan mayun nan da muke ciki bayan buƙatar da lauyoyin bangarorin da ake kara suka mika na ba su ƙarin lokaci don duba batun cancantar neman a rika yada zaman kotun kai tsaye a kafafen yada labarai kazalika an yi taho gama tsakanin masu masu zanga-zangar marawa kotu baya akan ta ci gaba da sauke nauyin da dokar kasa ta dora mata da wani mutum daya tilo mai ɗauke da tutocin Najeriya biyu wanda ke adawa da ayyana tubu a matsayin wanda ya lashe zaben watan Fabrairu inda mutum daya tilo dan ke cewa kasarsa ba za ta saidu ba. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Baba Yakubu Makeri zai dawo da ci gaban labaran duniya. shugabannin kasashe tara masu fafutuka na kungiyar kasashen kudancin asiya sun yi kira da kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a myanmar a ranar farko a taron kwanaki biyu a kasar indonesia yau laraba muna matukar damuwa ga tashin hankali da ke faruwa a myanmar kano sun yi kira ga dakatar da duk wani nau'i na tashin hankali cikin gaggawa kano suka ba da dama da a shigar da su ba da dama da a shigar da kayayyakin jin kai su kuma shirya tattaunawar bai daya ta ƙasa a cewar wata sanarwar shugabannin da suke taro a gari na labuwana bajo da ke kudu maso gabashin tsibirin flores kasar myanmar dai ta fada cikin rikici ne tun lokacin da sojojin kasar suka hambar da gwamnatin demokaradiyya ta ausan sunci a cikin watan fabrairun shekarar 2021 Kungiyar asiyan ta fitar da wani shiri da ke kunshe da abubuwa guda biyar da nufin kawo ƙarshen tashin hankali da aka cimma da shugaban sojin kasar Myanmar. Sai dai har yanzu gwamnatin mulkin sojan bata bi diddigin aiwatar da shirin ba. lamarin da ya sa ake zargin asiyan da cewa ba ta da wani muhimmanci a yau laraba tsohon firaministan pakistan imran khan ya bayyana a gaban wata kotu ta musamman bisa zarge-zargen cin hanci bayyanar da khan ya yi a gaban kotun na zuwa ne kwana guda bayan da aka kama shi kuma aka tsare shi da hukumomi wato suka yi ba zato ba tsammani a wajen wata kotu a islamabad babban birnin kasar an tsare ɗan shekaru saba'in a duniyan ne a lokacin da yake shirin halartar zaman sauraren tuhume-tuhume da ake yi masa da suka hada da ta'addanci da cin hanci da rashawa da cin amanar ƙasa da kuma sauran laifuka lauyoyin kan sun yi ikirarin cewa jami'an tsaro sun taɓa lafiyarsa kafin suka mika shi suka kai shi gidan yari suka tsare shi suka kuma mika shi ga hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da yake tare da su an gudanar da zaman kotun na yau laraba ne cikin tsauraran matakan tsaro a helikwatar 'yan sanda a babban birnin kasar inda yake kama shi ya haifar da zanga-zangar gaggawa kuma ma a titunan islamabad a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. A jamhuriyar Nijar karo na biyu a ƙasa da mako guda hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙayoyi ta kama wasu mutane ɗauke da tan kusan tan ɗaya na tabar wiwi a lokacin da suke ƙoƙarin tsallaka kogin kwara wato ta ɓangaren iyakar ƙasar Nijar da jamhuriyar Bini da Najeriya. Abin da ke fayyace yadda safarar miyagun ƙwayoyi ke ƙoƙarin samun wuri a yankin Afirka ta yamma. wakilin murya amurka a yamai uh, sulaimun barma ya aiko mana da rahoton Sumki 917 na tabar wiwi kwatankwacin kilogram 812 ne aka kama a hannun wasu 'yan Nijar uku dukansu matasan da shekarunsu ba su wuce 30 ba. Dubun waɗannan masu safara ta cika ne a sakamakon wasu bayanan da hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta tattara a garin Gaya da ke iyakar Nijar da Najeriya da jamhuriyar Benin. a wani abin da ke zama sabon salo masu wannan haramtacciyar sana'a sun fara bi ta ruwa da zumar kewayewa tashoshin bincike kamar yadda daraktan ofishin kula da hulɗa da jama'a kakakin hukumar 'yan sanda dr abu muntari ke karin bayani lokacin gabatar da abubuwan da aka kama masu samugal ɗin tsakanin ƙasar benin da ƙasar nijar ne suka yi kuma tana biyu ta ruwa in ta hito daga ghana in aka kawo ta na wurin bakin ruwa daɗa sai masu fataucin nata sai suna ɗaukar ta da abin hawa babura ana kai ta cikin garuruwa ƙauyuka da nan na kuma sai a koma ana raba ta ana watsa ta rabi a cikin najeriya rabi kuma a cikin mu na hukumar 'yan sanda na cewa gudunmuwar al'umma na da matukar tasiri a yunkurin murkushe safarar miyagun kwayoyi a wannan kasa inda yanzu haka ake fama da illolin wannan masifa ita wannan kwaya akasarinta wadda ce za a shanyewa nan ne a cikin ƙasanmu shi ne ke nuna damuwanmu bisa kan abin da ya samugal ɗin kwaya a cikin samu haukatar da mutane sace-sace mayagun ayyuka in mutum sha kwaya abin yawa gare shi yaro matashi na sha babba sha mace ta sha namiji ya sha saboda haka muna kira ga al'umma ta ƙara yin taka tsantsan kuma ta kawo mana gudunmuwa bisa kan aikin da muka yi na yau da gobe tana ba mu labari. Ali mai shigar da kara a kotun ya mai Shaibu Musa ya ziyarci ofishin hukumar da'okritis domin jaddada goyon bayan hukumomi. Mai shari'a Zakari Ya'u Muhammadu na daga cikin mukarraban hukumomin shari'a. Wannan ofishi yana bakin aiki tukuru domin ya kama duk wani mai irin wannan laifi domin a gurfanar da shi a gaban kotu. mu ta kasance hanya ce ko kuluwar da passage da ake ce a harshen turanci na kwaya ita kuma kwaya kowa ya san illata a cikin al'umma kenan idan ba a yi ba yaki da miyagun kwayoyi lalle eh, matasa ne ake na kasawa. Wannan shine karo na biyu a ƙasa da mako guda da dubban masu fataucin miyagun ƙwayoyi ke cika a nan Nijar. Domin a ranar Juma'ar da ta gabata ma hukumar Okritis ta gabatar da wasu mutane tara da ta kama ɗauke da dubban ɗaruruwan ƙwayoyin da suka fito da su daga Najeriya zuwa Libya ratsawa ta biranen Maraɗi da agares ha kuma a wannan rana an gabatar da wani ɗan jihar anambra da ya haɗiye kilogram ɗaya da ɗigo ɗaya na hodar heroin a cikinsa da zammar shiga algeria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 farko dai ga ɗaya daga mazauna unguwar mai suna Hassan Ali Kachako. Wani abu da zan kara jan hankalin mutane a kai shine duk guraren da Allah ya sa suke fama da irin wannan matsala to su yi ƙoƙari su mutanen wannan unguwa su tagi mataki na kare kansu saboda gwamnati ba komai za ta iya ba idan za mu ci gaba da sa ido akan cewa gwamnati za ta ba mu tsaro to muna ji muna gani mu dinga rasa abokananmu ko yan uwanmu wanda a ƙarshe wanda ya aikata laifin ma a zo a neme shi a rasa to ina ba da shawarar duk um, goyaran da suke fesin wannan problem insha Allah in dai sun haɗu sun haɗe kansu kamar yadda mu a wannan unguwa mai albarka kusan ba ma iya gyaɗe-gyaɗe ba har goron gayyata yanzu bijilanti ko ƙungiyar sa kai ta gyaɗe-gyaɗe ana kawo mana goron gayyata bisa akan unguwannin da suka kasa ko kuma yanayin karfin ma'aikatan nasu bai kai ba akan kawo goron gayyata wannan unguwa domin su je su dafa don mu kusan alhamdulillahi wannan matsala ta rigingimun daba da rigingimar kilisa haka ko fada na daba haka ko kuma irin shaye-shaye da kwace mu alhamdulillahi wannan unguwa cikin ikon Allah da tallafin wannan kungiyar sa kai Allah ya taimake mu mun riga mun samu mu ta wannan bangare to sannan kuma a wani abu da zan kara jan hankalin mutum shine mu matasa na unguwa ya zama na cewa muna da zuciyar mu tashi mu bada gudunmu a wannan kwamiti ba wai mu tsaya saboda mu nan unguwar mu abubuwa da suka faru shine yanayin yadda aikin kwamiti din yake wani lokacin kana ji kana gani kanin ka ne zai yi laifi amma dole sai ka rutsa ido ka kau da kai domin kuwa kai ake taimako don tarbiyya ake bashi idan har aka ce za mu koma gefe mu kuma mu ba mu shiga ba amma muna gife muna ƙananan maganganu muna gunaguni muna gulma to irin wannan abu za ka ga ƙarshen abin ya zo ya lalace ba tare da an ɗau wani mataki mai kyau ba to mu matasa ya kamata mu tashi mu ba da gudunmuwa wanda ba zai iya ba da gudunmuwa da cikin sabbin ka gudu ba da gudunmuwa da abin da za ka iya naira hamsin ce naira ɗari ce ɗari biyu ce a bayar saboda wannan ke sa kai ba wai biyan sa ake ba su suka ga dama kuma sannan ita kanta ƙungiya tana buƙatar 'yan wasu abubuwa domin gudanarwa kamar misali duk za ka tunkari ɗan iska kai ma dole ko baka nemi makamin da ya kai nasa ba sai ka nemi wanda zaka iya kwatanta shi da wannan mukaman da za a siya in ka taimaka ka bada guduma kamar dukkan kare kai ne wanda an ce kai kai ka fito ka kare kannanka da mahaifiyarka da da da da 'yan uwanka da haka ba za ka iya ba amma karkashin wannan jagoranci na malam ibrahim goje za ga alhamdulillah an samu gyara sosai kusan matasa wanda ni kaina yanzu ina daga cikin memba na wannan kwamiti wanda kuma ni ba a fita patrol da ni amma ina cikin kamar yan kwamiti na sirri wanda idan yaro yana rashin ji ko yana rashin tabi akwai namba waya da aka rarraba mana cewa kawai duk yaron da aka fuskanci yana rashin da'a aka gaya masa a gaya masa gicin kai tsaye a kira wannan namba ba tare ma da ya san waye kira ko sai daga yanzu an tafi da shi to kaga har irin wannan mu ba ba mu ake fita patrol amma menene muna taimakawa da kwakwalwar mu muna taimakawa kuma da tunanin muna taimakawa da lokacin mu idan ya samu wanda yanzu da nake gaya ba kowa ne ma ya san ni ina cikin wannan kwamiti ba dalili ku shine ba da lokacin da zan iya komai sai an fara ne amma tun da dai a unguwar nake na taso an san cewa ni ma mazaunin unguwar ne to akwai namba waya da aka raba emergency da kaga wani abu yana faruwa an sun ci ka to kai ma ka kira waya kuma wani abu da ke kara burge da tsarin aikin nasu shine kana kiran waya wallahi minti goma yayi yawa yanzu yanzu ne ya ga sun kewaye gurin yanzu yanzu na kana kiran nan ba minti goma yayi yawa don ne lokacin nasu fata fata da abin hamma maki yake ba ne rasto ya ake suke injiniyarin su yi mobilizing mutane haka to kaga wannan ya faru ne sakamakon jajircewa da kuma sadaukarwa wanda yanzu haka gyaɗi gyaɗi tana cikin unguwar da ake alfahari da ita wajen zaman lafiya a sakamakon wannan fitowar kwamiti haka masannan bayani na karshe da zan yi shine ina kira ga manya na unguwa da waɗanda wanda Allah ya yi wa arziki da kuma wanda allah ya wadata da abin da za su iya taimaka da wannan kwamiti da su taimaka musu su tallafa musu kuma sannan su kasance masu ɗauke kai akan wasu abubuwa da za su faru ko da ɗan cikin ka ne ba daidai ba ka yi hakuri a hukunta shi kamar yadda dokar tanadar saboda wani lokaci za ga su kwamiti suna aikin su amma kuma daga sama da suke ganin sun isa yaro ya laifi kirkiri sai su hana a hukunta shi ko kuma yaro ya laifi dan talaka ya laifi a jiya a ɓoye shi ya kwanaki amma kuma kai saboda kana takamar da wata dama a hannunka sai ka ga yaro ya yi laifi amma ma ba za ka bari a to in dai haka abin zai tafi haka to wataran idan yana yi a waje yana yi a waje to daga ran da kuma ya rasa wanda zai a waje ba to insha Allah wani dauke dauke yake a waje gida zai dawo ya dauka idan kwace yake yan wayoyi da waye waye na sa ba duka ba su sha ba saboda shi barawo daga lokacin da ya rasa abin da ya sata a waje gidan gidansa zai dawo ya to saboda haka da Allah ina kira ga manya dattawa wanda Allah ya ba wa dama ta gwamnati da kuma wanda Allah ya ba dama ta kasuwa da duk inda aka kirkiri irin wannan abu su taimaka su ba da gudunmawa don mu ma nan gaskiya nasara abin da ya taso da kamar ba za a ji ko ina ba amma da Allah ya taimaka manyan unguwar suka gane cewa fa dole fa sai sun dawo sun sa gudun wasu alhamdulillah wannan abu ya samu ne sakamakon su manyan unguwa da suka jajirce shirin arewa yau ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sai alfahari da yawan kwafi. Bashir Muhammad Baffa haifaffen anguwar gyaɗe-gyaɗe ne da ke cewa yanzu dai su na kwance don samun aminci daga 'yan daba. Mutum zai fito ya fito yana kofar gidansa gaban mutane jama'a za a buɗe wuka a sare shi a kwace wayarsa da irin makamantan irin wannan ɗabi'u na shaye-shaye da kaga yaro ya zo ya addabi mutane. Amma cikin yarda Allah da Allah ya kawo mana wannan ƙungiya cikarkashin jagorancin Ibrahim Goje ba karamin tasiri ta yi ba saboda duk mutumin da ko zuwa kai yanzu ko da kai bako ne ka zo a wancan lokacin da muke cikin wannan matsala kuma ka dawo a yanzu zaka san ba karamin kokari wannan kungiya ta yi ba domin an samu kwanciyar hankali yanzu wannan dan hayaniyar da kake ji a kusa samari ne suka yi dandazo suna zaune suna hira suna wasannin su wanda a cikin watanni ko 'yan shekarun baya kaɗan da suka wuce wannan abin ba zai yi ba amma za ka ga yanzu kowa yana walwala karfe da gana har karfe sha biyu za ka iya fitowa ka zauna a cikin unguwannan ba tare da kana fargaba wani abu zai faru ba wannan abu ba karamin ci gaba ba karamin daɗi ya wa mu mazauna wannan unguwar ba kuma alhamdulillah dama abin da ake so kenan a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan kuma yara da muke da su su zama san mutuncin mutane sun tsaya a kan kafafuwansu sun nemi sana'a sun daina wannan zaman unguwa da suke da sauransu so alhamdulillah muna ƙara godiya da dukkan waɗanda suka sa hannu a cikin wannan tafiya kuma gashi nan kwalliya ta biya kuɗin sabudu muna kuma addu'a Allah ya sa wannan abu ya ɗore Allah ya ƙara ƙarfafa su duk waɗanda suke da hannu a ciki Allah ya ƙara musu jagoranci su kuma yaran na Allah ya ƙara shiryar da su Allah ya kaɗi dama dai abu ne wanda yake da yaran cikin unguwa da wanda suke shigowa daga wasu wurare su duk Allah ya taimake mu saboda wannan dalilin wanda suke shigowar ma sun daina shigowa na cikin unguwanni kuma ga sanan duk da su muke sallah abun sha'awa alhamdulillah alhamdulillah muna ƙara godiya Allah ya saka da alkhairi inda tun farko ma iyaye suna ga suna yin abin da ya kamata kan 'ya'yansu da ba samu wannan damuwar ba saboda akwai lokutan da ni na san cikin wannan kungiyar sun samu wannan kalubalen amma alhamdulahi an samu ci gaba saboda yanzu iyayen da kansu suka ba da goyon baya cewa duk lokacin da aka samu yaron da yake da ko da 'ya'yansu ne a ciki suna ba da haɗin kai yadda ya kamata to muna ƙara kira da iyaye su san cewa wannan abin da ake amfanin kowa ne idan suka ci gaba da ba da gudunmawa su ma abin zai taimaka musu zomin duk wanda yake kokarin ya dawo da danka kan hanya ai masoyinka ne saboda haka wannan al'amari abu ne da in kana ganin kamar soyayya ce ta sa kake boye problem ɗin ƴaƴanka to wannan ba ba soyayya ba ce idan aka ce an ji labari danka kaza ne to ba lallai dai bane ba ka rika zagayewa bayan an zo an yi mitin a unguwa ko wani abu ka samu labari za a zo za a yi wani abu ka sanar da danka shi ya gudu ko kuma in an same shi an kama shi da laifi ka je kai ta neman kamun kafa da manya a zo a dakatar da shi kamata ya ka bar shi a hukunta shi kamar yadda ake hukunta kowa domin shi ne gyara wannan abin kuma shi ne zai sa ya fahimci abin da yake yi din ba daidai ba ne ba wannan shi ne kira na ga iyaye allah kuma ya sa za su fahimci abin da muke faɗa musu. a madadin al'ummar gyaɗi-gyaɗi da wanda ya taimaka wajen haɗa zantawar suleiman mustapha ahmed gulu da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu. To a gaishe ka yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kukan turo mana ta imel. saƙo na farko da muka samu a yau mun samu ne daga sani muhammad chindo da ke unguwar korafin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya inda ya ce muna jajantawa 'yan uwa da iyalan waɗanda haɗarin kwale-kwale ya rutsa da su a jihar sokoto wanda ya kai ga salwatar da rayukan jama'a allah ya ji waɗanda suka rasa rayukansu amin summa amin sannan kuma ga saƙon usman shitu mahuta shi kuma cewa ya yi harin da isra'ila ta kai a yankin gaza wanda ya yi sanadiyar mutuwar falistinawa ciki har da wani likita wani abin babban bakin ciki ne allah dai ya kyauta sannan kuma ga sakon haɗin gwiwa daga muhammad ahmad usman tunga makeri da amadi bindawa sai kuma da alhaji muktar mai shago dawakin basa su kuma cewa suka yi addu'ar mu da fatan mu Allah ya kawo ƙarshen yakin da ake gabzawa a ƙasar Sudan. Ta yadda jiragen sama masu ɗauka alhazai daga Najeriya zuwa Saudiya za su samu daman ƙetawa ta ƙasar Sudan. Idan ta kama kuma dole sai an yi zagaye muna roƙon gwamnatin Najeriya ta yi cikan kuɗi ga kamfanonin jiragen sama saboda zagaye da za a yi da su. Sakoma na ƙarshe kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga Yakubu mai aski. da ɗayyabu makeri da malam ja'afar da maɗaha dogara dukansu daga jihar da magaram cewa kuma suka yi a zahiri gaskiya muna jinjina wa daukacin gamayyar ƙungiyoyin fafatukan wajen ƙoƙari na gurfana da tsohon shugaba muhammadu isufu a kan badakalar uranium ta bayan fage a gaban hukumar cin hanci da rashawa hakan ya yi daidai da fatan dai hukumar cin hanci da rashawa da kuma gwamnatin nijar za su yi abin da ya dace to madalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. Tozara a takaice hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce mutane da suka mutu a kazaman fadar da aka kwashe kusan wata guda ana yi a Sudan ya haura 600. hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya talata cewa sama da wasu mutane dubu biyar ne suka jikata a sakamakon rikici tsakanin sojojin sudan da janar abdul fatah al-burhan ke jagoranta da kuma rundunar tsaro ta rsf da janar muhammad hamdan galo ke shugabantar ta ma'aikatar makamashin nukuliya mallakar gwamnatin ukraine ta yi gargadi a yau laraba cewa rasha tana shirin kwashe ma'aikata sama da dubu uku daga garin da ke hidimar tashar nukuliyar wato makamashi na saprosia hukumar nukuliya ta ukraine ta kafe a shafin telegram cewa yanzu haka akwai matsala ta rashin ƙwararrun ma'aikata a masana'antar wadda ita ce tashar makamashin nukuliya mafi girma a nahiyar turai ƙasar rasha dai ta mamaye wurin ne tun farkon da ta kai farmaki a ukraine To masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai karfe takwas da rabi agogon GMT na Ghana. za a iya jin mu dauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri wanda ya tiya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni wato dadi balawe da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alkhairi huta lafiya.